Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu mai suna mutumci kuwa. Na marubuciya Maryam Umar Abdullahi wacce aka fi sani da Maman Yusuf, wanda zai dinga zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Sai kai da komawa suke a bakin labor room ɗin da ke cikin wata haɗaɗɗiyar asibiti. Babban asibiti ne na kuɗi, ɗakin cikin jihar da ke cikin jihar Sokoto mai suna City Premier. Maza ne su huɗu kalo ɗaya za ka yi musu kasan sun jiku da naira sai mahaifiyarsu Hajja, wadda san ba za a ce ta haifi waɗannan alazawan ba. Bafulatana ce ta usuli, jikinta irin na fulanin usuli wanda jin daɗi da hutu ya ɓoye tsufanta. sai wasu mata su biyu su ma kallo ɗaya za ka gane su ma fa ba baya ba dukkansu a cikin damuwa suke sanadiyar matar da ke cikin ɗakin tana naƙuda tun safe take abu ɗaya gashi yanzu har la'asar amma shiru gashi an sanar musu yaron cikin ya wahala sosai wannan magana ta ya girgiza zukatansu dan sun ɗauki san duniya sun ɗora ma cikin nan ba ma kamar hajja wadda jin wannan magana ya sa ya ta fara yi musu kuka da ƙyar suka samu suka lallaɓa ta. A can ɗakin haihuwar kuwa suna ganin ikon Allah saboda fiye da awa ɗaya kenan da kan jaririyar ya fito amma sun yi duk iya su. Don su ida janyo jinjira abin ya faskara ko gezo yarinyar ba ta ba. Babban abin da ya ƙara firgita su shi ne yadda jinjira ta buɗe idan da tana kalle-kalle tun ba ta ƙarasa fitowa duniya ba. Haka dai suka yi tsaye suna kallon ikon Allah. Sai can wata da ake ce ma Sista Maryam ta yi ƙarfin halin yin addu'a. Addu'a sosai ta yi kafin ta koma kafin ta kuma nufar jaririyar da nufin janyo ta. Ai kuwa tana janyo ta sai ga ta fito ga baki ɗayan tare da mabiyar. Nan ba suka hau murna suka ɗaga jaririyar suka ɗan jijjiga ta ganin har yanzu ba ta yi kuka ba. Amma ina tun suna yi a hankali ya suka fara jijjiga ta da ƙarfi amma sam wannan jaririyar ba ta da alamar za ta yi kuka. Har suka gaji suka duba ta ko ina suka tabbatar da lafiya kalau take. Sai suka shirya ta cikin wasu kayan sanyi masu matukar kyau da tsada. Kayan fin color ne wanda ba karamin kara fito da kyawun jaririyar suka yi ba. Su kansu masu karɓar haihuwar sai tasbihi suke yi ga Ubangiji da ya halicci wannan yarinyar. Duk ji suke yi ina ma a ce ‘yarsu ce. Suna cikin haka sai ɗaya daga cikinsu ta ɗan kayanin da saman kuncin yarinyar tana mata alamar wasa. Ai ba su ankara ba sai gani suka yi jaririyar ta bingire musu da dariya har da kyalkyalawa. Ai da sauri duk suka ja baya cikin tsananin tsoro da firgita jikinsu sai rawa yake. Tuni suka nema hanyar fita daga ɗakin har suna garuwa da junansu amma ba su damu ba. Burinsu kawai su ga sun bar ɗakin. Fitowarsu da gudu ya yi daidai da isowar likitan zai shiga ɗakin. Ganinsa a hakan ya sa Ganin sa kan hakan ya tada wa waɗannan bayan Allah da suka kawo ta hankali har ma da shi likitan. Bai tsaya bi ta kansu bai cikin ɗakin da sauri don ganin abin da yake faruwa. Sa'ad da suka mara masa baya cikin tsananin tashin hankali. Turus ya ja ya tsaya, ganin mai haihuwar kwance tana sharar barci ga ƙarin ruwa sanya a hannunta. Kallon sa ya maida ga jaririyar ya ga ita ma lafiyar talau, sai ɗan motsin da take irin na jarirai. Ran shi ya bala'in ɓaci to me yaran nan suke nufi? Me suke maguduwa haka wanda har ya sa suka ɗaukar musu hankali, amma za su gama ai. Ya kwafa sannan ya ƙara duba lafiyar uwar da ta bebin ganin komai lafiya ya sayi musu sallama ya fita. Su kuwa sai sauki a jiya zuciya suke ganin ba abin da yake faruwa kamar yadda suka yi tunani. Har rigirgen ɗaukar jaririyar suke suna yaba kyawunta. Ba zan iya misalta muku irin yadda wannan familin suke jin farin ciki ba a yau amma Hakika wannan rana ta kasance abin alfahari a gare su. Rana ce wacce suke ɗokin zuwanta tun ranar da suka san da zaman wannan cikin. Hajja kuwa har da hawayenta na murna. Ta ɗauki yarinyar ta rungume ta kam a jikinta jin da take kamar ɗanta Kamal. Tana jin kamar ɗanta Kamal ne ya dawo duniya. Ta ce Allah sarki Kamal Allah bai nufi ka ga ka ba a duniya. Amma ko yanzu alhamdulillah Allah ya raya wannan yarinya. Allah ya albarkace ta kai kuma Allah ya gafarta maka ya kyauta kyautata makwancinka. Duk suka amsa da Amin su jiki a sanyaye tunawa da ɗan uwansu da suka yi. Sun jima a asibitin kafin mazan suka yi musu sallama suka nufi gida bayan babban yayan ya yi wa jaririyar kiran sallah da ba. Hajja aka bari sai waɗannan matan su biyu. Suna nan zaune fira sama-sama sai Hajja ta ce yawa Asma'u zo ki ba wa jaririyar ruwa. Ga su can da na zo da suna zamzam. To Hajja ta ce, Ta tashi ta ɗauko zamzam ɗin ta ce kawo ta ja'in in bata ta bata ita duk ji suke yi kamar su jaririya saboda tsananin kyawunta. Fara ce tas wanda har wani yala-yala take yi ga gashi kwance lif shi. Har ya sako a dokin wuyan ta hanci kuwa ba a magana da idanta. Zagayayye masu matuƙar kyau da haske. Sai wulƙil-wulƙil take yi da su in ta kalli wannan ta kalli wancan. Ruwan ta ɗebo za ta bata amma me? Duk yadda ta yi cokalin ya shiga bakin yarinyar amma ina abin yaƙi. In ta aza shi ga bakinta, in ta aza shi a bakinta ma ji take kamar ta aza shi ga karfe san bakin ya ki buɗuwa kamar da macan ba a halitta mata bakin ba. Cikin mamaki take kallon yarinyar, suna da ido kuwa me za ta gani in dai ba idanta ne yake mata gizo ba. To murmushi ta ga yarinyar ta yi mata, kuma san bai yi kama da irin wanda jarirai ke yi ba. Wani tsoro ta ji ya shige ta sosai na wannan jaririyar, jikinta har rawa yake ta ce ga ta ja. Karɓar ta ta ta ce yau wakin bata. Maimakon ta faɗa mata gaskiya sai ji ta yi kamar wadda ake ba wa umarni ta ce i ta sha to madalla bari na ajiye sauran har an jima sai a ƙara bata. Hajiya Asma'u dai har yanzu mamakin abin take ba abin ta ce za ta tafi ba hajja da za ta gani jikinta ma ta sani idan ta koma yanzu jikanta ma ta sani idan ta koma yanzu sai ya ga laifinta. A yadda suke ji da haihuwar nan kamar ba a taɓa yi musu haihuwa ba. Dama kyawun yarinyar ya yi yawa, irin wannan kyan dole akwai alamar tambaya. Bayan awa biyu sai ga mai haihuwar ta farka daga baccin wahalar da ya kwashe ta. Dan ta wahala sosai ko yanzu kalo ɗaya za ka yi mata kasan har yanzu tana jin jiki. Da sauri suka karasa wajenta suna mata sannu, da kai kawai ta iya amsawa don ita kaɗai ta san abin da take ji. Ti suka haɗa mata mai kauri suka bata bayan sun kawo mata Ta sha ta wanke baki bayan sun kawo mata tasa ta wanke bakin da ta sha kaɗan ta ce ya ishe ta. Amma Hajja ta dage sai ta ƙara ta ce haba Hafsatu ki ɗaure ki sha mana wannan zai taimaka ki ɗan ji ƙarfin jikinki ko za mu samu su sallame mu da wuri. Haikayya Hajja ni kamtawa ta ƙare ni kaɗai na san abin da nake ji a jikina. Duk sai da zuciyarsu ta buga su duka ukun jin wannan kalami nata. Hajjaje ta yi ƙarfin halin cewa ki daina wannan magana Hafsatu. Ai ciwo ba mutuwa ba ne kin ji? Insha Allahu Allah zai baki lafiya. Hajiya Mariya me ko mata yarinyar ta gani. To Hajja, ta ɗauko yarinyar ta kawo mata ta bata cikin rashin ƙarfin jiki don hannunta har rawa yake yi. Ta amshi jaririyar ta ƙura mata ido tana tausayinta. Ta zo duniya a lokacin da mahaifinta ya bar duniya. Gashi kuma tana neman rasa uwarta don tana ji a jikinta tabbas lokacin ta ya yi. Tinawa ya balle mata suna sauka bisa fuskar yarinyar, wanda hakan ya sa yarinyar ɗago idanta ta kafe uwar da su. Kallo ne mai ban mamaki dan kallon juna suke ba su ba sa ko kiftawa. Abin mamaki sai gani ta yawaye na biyo idan yarinyar. Kallon ta cikin tsananin mamaki dan ta sani. Jariri ko kuka yake abu ne mawuyaci ka ga hawaye a idon shi, balle kuma har su yawaye ba tare da kuka ba. Tabbas akwai wata a ƙasa. Tabbas akwai lauje a cikin naɗi, tabbas rayuwar tilan ‘yarta na cikin hatsari Gashi kuma tana ji a jikinta ba za su rayu tare ba. Bare ta san me ke faruwa da ‘yarta, don ita kam za ta rungumi ‘yarta a dake da take. Ta san wannan babban ƙalubale ne a cikin rayuwar ‘yarta amma za ta yi mata da a cikin ɗan lokacin da ya rage mata. Duk jikinsu ya yi sanyi da ganin yanayin na Hafsatu. Hajja ce ta shiga kwantar mata da hankali, ita dai Ido ne kawai nata, don da sun san abin da take ji da ba su wahalar da bakinsu ba. Ita ta sani lokacin ta yayi za ta je ta tattaba soyinta a can. Ita ‘yarta kawai take sausayi amma ba komai, Allah amma ba komai, za ta yi mata fatan alkhairi. Ganin ta gaji da zaman ya sa ta gyara mata kwanciyar ba ta daɗe ba kuwa sai wani baccin ya awon gaba da ita. Hajja ce ta duba jiya, Asma'u ta ce, tunda ta samu bacci ni zan je gida da yarinya in mata wanka zuwa an jima kaɗan zan dawo kafin ta farka. To da sai kin dawo cewa rajiya Mariya. Tana fitowa direba ya taso da sauri ya buɗe mata gidan baya ta shiga tana rungume da jaririya kamar za ta maida ta ciki. Wani irin son yarinya ta ji yana ratsa zuciyarta. Da sauri ya ja motar suka nufi gida. Isa suke da wuya 'yan aikin gidan suka taso suna musu murna da wannan karuwar da aka samu sai murna suke yi wa ajiya. Don dukkan sun san irin yadda ajiya ta kwalla faranta akan wannan ciki na Hafsatu. Ɗaya bayan ɗaya suke ɗaukar yarinyar sai zuzu ta kyawun da suke yi cikin sauri ajiya ta basu umarnin a haɗa mata ruwan da za ta yi ma jaririyar wanka. Aikuwa cikin mintuna uku sai ga su Asabe ta kawo cikin wata babbar roba tare da sabulu da dai duk wani abu da ta san ajiya za ta bukata. Zaune ta ta ta cire ma jaririyar kayan da ke jikinta, ai kaɗan ya rage a ta bata saki yarinyar ba cikin tsoro da al'ajabi. Ta ƙara juya bayan yarinyar ba komai ta gani ba sai wani ƙashin zane wanda aka yi shi zagayayye ne, wani irin rubutu ne a ciki kamar wani hatimi zanen. Zanen kan shi zai baka tsoro saboda salon da aka yi amfani da shi wajen zanen. Komai ƙwaf-ƙwaf ɗinka ba za ka ce ga kowane yare ba ne aka yi rubutun da shi. Cikin al'ajabi Hajja take kallon bayan yarinyar jiki a sanye ta yi mata wankan. Ta shirya ta cikin wasu raddin kayan sanyi, sun yi matuƙar yi mata kyau sosai. Hajja ta zuba mata ido tana kallon tsantsar kyau da Allah ya mata. San ba ta yi kama da iyayenta ba sai bari kawai da ta ɗauko na mamanta. Babban abin da ya ƙara jefa zuciyar Hajja cikin mamaki shine tunda ta zo da yarinyar bacci take yi. kuma ya tai mata wanka ta gasa mata cibi yarinyar nan san bata tashi ba baccin ta kawai take ko sau ɗaya bata nuna wani alamun za ta tashi daga baccin ba a haka da yi ta ba asabe ita ita ma bayi ta shiga ta wankan ta canza kaya sannan ta fito ta amshi yarinyar da kayan abincin da ta sa aka haɗa musu ta fito ta shiga mota direba ya ja suka kama hanyar hospital ɗin bayan fitar hajjiyar kamar minti ashirin hafsatu ta farka da wani azababban ciwon ciki Kamin masu su farka tuni jini ya kubuce mata. Wani irin murɗewa take yi tsabar da cikin ke mata. Da gudu Sajiya Mariya suka fita suna ihun kiran likita. Likitoci uku ne suka rufe akan da sai kokarin ceto ran da suke yi cikin galabaita ta ɗago idanunta. Da har sun canza lauyi, sun yi canza lauyi ne, sun yi wani irin jazir da su. Da ƙyar muryar take fita ta ce don Allah ku taimaka min ku kira mun hajja. Ni na santawa ta ƙare. kuma daina wahalar da kanku don dan Allah ku kira min ita. Duk jikinsu ya yi sanyi da kalamanta su kansu sun san ta rasa jini da yawa gashi har jikinta ya nuna. Dan ya yi fari fat sun san sai dai wani ikon Allah. Da sauri wani daga cikinsu ya fita ya iske hajiya Asma'u da hajiya Mariya sai sun tiri suke a bakin kofar ɗakin. Suna ganin shi da sauri suka su wajen shi suna tambayar shi. Dakto ya jikinta me yake damunta? Ta farfaɗo kuwa? Duk a lokaci ɗaya Hajiya Mariya take jefo masa waɗannan tambayoyin. Sai da ya ƙare masa kallo sannan ya ce wace ce Yaje a cikinku? Mara lafiyar na son ganinta. A tare suka ce Yaje ta tafi da za ta yi wa yarinyar wanka. Lafiya dai? Sai da ya yi ɗan jim sannan ya dube su ya ce oke ɗaya daga cikinku ta zo. Da sauri Hajiya Mariya ta bi bayan shi. Bata san sanda ta fara kuka ba ganin halin da Hafsatu take ciki. Cikin dauriya Hafsatu ta miƙo mata hannunta alamar ta zo inda take. Cikin kuka ta karasa inda ta rike ta rike hannunta gam don taimaka don ta ma kasa magana saboda yadda kuka ya ci ƙarfinta. Da ƙyar Hafsatu ta buɗe bakin da ta ce yaya ina hajja. Hajja ta tafi da yarinya za ta mata wanka kar ki damu kin ji yanzu za ki ganta. Wani murmushi ta wanda kana ganin shi ka san na karfin hali ne ta ce kai yaya ina ga ganawar mu ta ƙare in ta dawo ki faɗa mata don Allah ga amanar 'yata na, na bata kuma don Allah duk ya duk rintsi kar ta guje ta. Kuma na ba ku amanarta don Allah ku yi ƙoƙari ku ga kun ba ta ingantacciyar tarbiyya. Don Allah ina daɗa roƙonku duk ya duk rintsi kar ku guji yarinyar nan. Ina ji a jikina kamar akwai ƙalubale a cikin rayuwarta. Ki daina faɗin haka Hafsatu. Ko ba ki ba mu amanar ta ba ita ɗin amanar mu ce kuma za mu kula da ita kamar yadda za mu kula da namu yaran. Kuma insha Allah za ki rayu da ‘yarki fatan dai Allah ya baki lafiya ai ciwo ba mutuwa ba ne. Wani tari ne ya sarki Hafsatu ta daɗe tana yin shi ta jigata iya jigata. Cikin muryarta da bata fita ta ce don Allah ki faɗa ma ja. Wannan yarinyar ina so a saka mata suna Zainab wato sunan ita ja. Insha Allah zan faɗa mata ke dai ki kwantar da hankalinki. Rinsa idanu ta yi ta shiga jero ma ‘yarta addu'o'in tsari a bayyane take mata addu'o'i ta da sa mata albarka. Hajiya Mariya kuka kawai take yayin da likitocin nan suka zuba musu ido suna kallon su cike da tausayawa. Suna cikin haka wani tarin ya kuma taso mata cikin sauri likitocin suka kawo mata ɗauki. Suna ta ƙoƙarin ganin sun tsaye da tarin da take amma ina abin ma sai gaba yake. Duk ta fice da gayyacinta. E zuwa yanzu ta daina gane komai da yake faruwa. Ta yi 5 minutes kafin ta ta wani doguwar ajiyar zuciya. Zuwa can Allah ya bata ikon yin kalmar shahada daga nan kuma sai ta yi tsit. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.